salati ga annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam Allah subhanahu ta’ala ya halarci mutane kashi biyu akwai ma'abuta imani akwai kuma waɗanda ba masu imani ba ne arna 'yan wuta wasu suna cikin aljanna wasu kuma suna cikin wuta a cikin mutane akwai na kirki kuma akwai na banza wato jin daɗi wanda mutane suke ta nema da hutu da kwanciyar hankali kowane lokaci babu wanda zai ki kwanciyar hankali da jin daɗi sai dai mutumin da bai da hankali ko kuma gafalalle mutane da yawa sun rudu suna ta kai kawo wurin bin hanyar da zai kai su zuwa ga kwanciyar hankali wasu mutane suna zaton cewa ana samun kwanciyar hankali ne wurin tara dukiya shi yasa zaka ga suna tara dukiya dare da rana wasu kuma suna zaton cewa ana samun kwanciyar hankali ne wurin bin sha'awa da kuma bin abubuwa na girma da ɗaukaka wato wani kuma yana gudu ne bayan shuhura yana ganin zai ji daɗin rayuwa ne idan aka san shi a ko'ina gaskiyar magana waɗannan mutane gaba ɗayansu sun taɓe ba su kama hanyar hutu ba ba su kama hanyar jin daɗi ba wato kawai suna tahiya ne cikin mafarki wato kamar ruwa ne da zai bayyana a gare ka daga nesa cikin sahara amma ba ruwa ba ne mai ishirwa idan ishirwa ya kai ishirwa a bisa kwalta ko cikin sahara daga nesa zai ga kamar ruwa zai yi yunkurin ya zo don ya sha ruwa idan ya zo ba ya samun komai a wurin haka mutumin da yake zaton in ya tara dukiya hankalinsa zai kwanta ba zai san cewa babu kwanciyar hankali cikin tara dukiya kaɗai ba sai lokacin da ya tara dukiya sai ya ga ashe tashin hankali ne a ciki wanda ke ganin cewa in ya samu matsayi ko ya samu shahara hankalinsa zai kwanta sai lokacin da ya samu matsayi zai ga ashe ba hakikanin sa'ada ba ne kawai ya kara ma kanshi bala'i ne akan bala'i wannan kawai mafarki ne cikin barci wani inuwa ne mai gusawa wato shi mai hankali ba za a yaudare shi da wannan ba mai hankali ba za a yaudare shi ta wannan ba waɗanda suke ganin cewa ana samun jin daɗi ne kawai ta hanyar tara dukiya da ɗaukaka da kuma shahara to wannan sun ma kansu asara idan da ana samun jin daɗi da morewa da kwanciyar hankali a cikin tara dukiya ina ƙaruna a ƙarshe Allah yake fa na bihi wa bi tarihin ba. idan ana samun kwanciyar hankali cikakke ta hanyar mulki ne ina fir'auna a ƙarshe Allah ya dulmiyar da shi a cikin ruwa ya halakar da shi don haka wannan ba shi bane hanyar samun kwanciyar hankali annabi muhammadu yake cewa alaihi salatu wasalam bawan dukiya bawan dinari da dirhami ya halaka mutumin da tunaninsa kawai ya za a iya tara dukiya ya za a iya tara tufa annabi ya ce wannan ya halaka in an bashi ya yarda in ba a bashi ba ya yi fushi to wannan halakakke kenan cikakken jin daɗi wato yana cikin zuciya ne cikakken nutsuwa yana cikin zuciya ne duk abin da za ka samu a duniya matukar zuciyarka ba ta nutsu ba to ba za ka ji daɗin rayuwa ba na'am domin ɗan adam yana kawwani ta abubuwa ne guda biyu akwai jiki akwai kuma zuciya shi jiki yana buƙatan wanka yana buƙatan abinci yana buƙatan tufa yana buƙatar wurin kwanciya mai kyau ita kuma zuciya tana da nata abinci wanda idan baka ciyar da ita ba bayan da za a yi kuma ta samu abinci ta samu kwanciyar hankali Allah ya faɗa mana yace allazina amanu su masu imani wa inna qulubuhum bi dhikrillah zukatansu suna nutsuwa ne da ambaton Allah Allah sai yace ala ku saurara bi dhikrillah da ambaton Allah kadai tatma'innul qulub zukata suke samun nutsuwa Allah ya ce mumunai waɗanda zukatansu suna nutsuwa ne da ambaton Allah Allah sai ya ce ku saurara ana samun nutsuwa kaɗai cikin ambaton Allah babu abin da za ka yi ka samu nutsuwa daga nutsuwa da kwanciyar hankali in dai ba ambaton Allah ba na'am shi yasa Allah ya ƙaddamar da ambaton Allah ɗin bayan ya ce ku saurara don ku maido hankalinku ku ji domin mahimmanci abin da za a faɗa muku bai ce ba innul qulubu bi dhikrillah sai yace bi dhikrillah ya gabatar da dhikrillah akan innu. dan ya nuna muku cewa an ambaton Allah kadai ne hanyar samun cikakken nutsuwa Allah ka samu gani kuma haka zuciya tana da talauci tana da abubuwa da dama wanda ke damunta duk yanda ka kai tara dukiya wannan damuwar ba zai fita cikin zuciyarka ba dole sai ka zo ka bi Allah shi yasa Allah ya ce mana kada masu tara dukiya su burge mu kada su bamu mu tsoro kada su bamu mamaki kada wato dan ka ga wani ya tara dukiya hankalin ka ya tashi nutsuwar ba ta cikin tara dukiya yana daga cikin cikan ni'imar ubangiji akan bawa ya hada mishi abubuwa guda biyu ilimi na addini da kuma dukiya duk mutumin da Allah ya bashi ilimi na addini da dukiya to wannan daga cikin mutane guda hudu wanda annabi ya zano annabi ya ce wannan mutumin ya fi kowa daraja a duniya mutumin da Allah ya ba shi dukiya amma ba jahili bane ya san addini sai yake sanya dukiyar cikin abin da Allah yake so to wannan ya fi kowa daraja Allah ka samu cikin su matsayi ko wani kujera ko wani sarauta ba shi bane abin da zai sa mutum ya ji daɗi a duniya a'a jin daɗi yana daga cikin bin Allah bin Allah shine hanya na jin daɗi wasu mutane kuma suna ganin sha'awa ka gudu bayan sha'awa duk abin da ranka yake so ka gudu ka nemo shi a nan ne za ka samu nutsuwa ba haka ba ne ba a samun nutsuwa a nan wasu mutane kuma suna kallon ƙasashen turawa ƙasashen yammacin duniya wanda suka ci gaba wurin gine-gine da abubuwa na zamani teknolojiya suna ganin waɗannan mutane su ne masu jin daɗi su ne wanda suke cikin hutu da kwanciyar hankali a haƙiƙanin al'amari ba haka ba ne inda za ka je ka same su za ka ga suna cikin tashin hankali ne duk wanda bai bi Allah ba wallahi baya samun tashin hankali baya samun kwanciyar hankali duk wanda bai bi Allah ba bai samun kwanciyar hankali shi yasa in ka je cikin su babu komai illa kashe kashe da rishin barci da alhammu da ghammu wanda zai tabbatar maka cewa waɗannan kyalkyali babu kwanciyar hankali a cikin su Allah ka samu gani don haka yan uwa akwai abubuwa da dama wanda idan mutum ya yi su zai samu kwanciyar hankali zai samu nutsuwa zai samu imani kuma zai samu sakamako mai kyau a gobe kiyama abu na farko shine imani da ranar lahira duk mutumin da ya yarda akwai kiyama kuma ya tsaya ya aikata aiki na gobe kiyama to wannan mutumin za zaka ganshi fi kowa nutsuwa da garanti za ya yi kowa kwanciyar hankali domin ya san duk aikin da yake yi akwai ranar da za a mishi kyakkyawan sakamako yana daga cikin abun da tashi abinda da yana daga cikin abun da imani da kiyama zai jawo maka shine zuhudu zaka guji duniya duk wanda ya san akwai lahira akwai sakamako idan kai mai kyau akwai aljanna idan kai mara kyau akwai wuta to wannan mutumin zai sa zaka ga yana guje ma duniya zaka ga duniya bata sha mai kai ba annabi muhammadu yake faɗi a cikin hadisin turmizi alaihi salatu wasalam wanda al albani ya ce hadisi ya inganta ya ce duk mutumin da aka wayi gari bai da wani tunani sai duniya to wannan mutumin Allah zai jarrabe shi da abubuwa kamar haka na farko Allah zai ɗauko talaucinsa ya ɗora tsakanin idanunsa babu abin da ke gani illa talauci duk abin da ka bashi baya gani sai talauci kuma haka Allah zai raba mishi hankali za ga kominsa hankalinsa a rarrabe kuma ba abin da zai samu sai abin da Allah ya kaddara mishi ya ce kuma duk mutumin da aka wayi gari lahira ne tunaninsa lahira ne a zuciyarsa to wannan mutumin Allah zai haɗa mishi al'amuransa za ka ga wani Allah ya yalwata mai dukiya masu yawa amma kuma kullum cikin tashin hankali al'amuransa a rarrabe kuma haka za ka ga kullum baya ganin yana da saboda mai duniya ne kawai a cikin zuciyarsa wani kuma za ka ga bai da komai amma hankalinsa kwance kuma inda wani abu zai bijiro a rayuwa za ka ga Allah ya sa ya biya bukatan shi ba tare da cikin wani matsala ba za ka ga wani yana mallake da sama da miliyon 500 ko miliyar yuka yau inda za a zo a karɓe bashin da ake bin shi wallahi riga ba zai mai saura ba kuma yana rayuwa cikin wahala ya muni a kasuwa cikin lissafi ya zo gida cikin lissafi tashin hankali na yara daban na mata daban na abokan aiki daban kullum yana cikin tashin hankali da bala'i saboda mai duniya ne kawai ya sa gaba wani kuma za ka ga duk albashinsa ko duk shagonsa bai wuce jika ɗari uku ba amma duk duniya ba mai mishi ba shi inda layya za ta zo zai sayi rago amma yara goma sha biyar kayan sallah ba tare da an ci bashi ba inda rantare za ta zo zai iya ya saya ma 'ya'yansa komai ba tare da ya ci bashi ba saboda me wannan Allah ne a ransa shi yasa Allah sai ya haɗa masa komai wuri guda kuma haka duniya za ta zo tana bin sa Allah ya samu gani akwai manganun malamai da dama da suka yi akan abin da ya shafi samun nutsuwa a rayuwa akwai wani malami da ake ce mishi Hassan Basri ɗaya daga cikin tabi'ai Allah ya rahmace shi yake cewa ku nemi jin daɗi da kwanciyar hankali a cikin abubuwa guda uku abu na farko sallah manzo Allah yake ce ma Bilal radiyallahu anhu yace ya Bilal ka hutar da mu da sallah annabi ya kasance alaihi salatu wasalam idan ya shiga cikin tashi hankali sai ya tashi ya yi sallah sallah mai kyau idan ka yi ta to za ka samu nutsuwa ba irin wannan salloli da muke yi ba sallah mai kyau wanda akwai ilimi a ciki akwai nutsuwa a ciki sallan da ka san duk abin da ke ciki na rukunai da sharuɗai da wajibai da sunnoni da kabli da ba'adi kuma ka zo ka yi ta a nutse to ana samun cikakken nutsuwa ne ta hanyar yin sallah mai kyau abu na biyu karatun alkur'ani abu na uku ambaton ubangiji yan uwa ya kamata kowane musulmi ya samu lokaci na ambaton ubangiji ka samu lokacin karatun alkur'ani a ce da sahi kahin ka hoto shago kahin ka je wurin aiki kahin ka fita daga gida aƙalla za ka karanta aya hudu aƙalla a ce za ka karanta aya 400 a ce wannan raggo ne daga cikin musulmai Shi ne wanda duk safiya zai karanta aya 400 idan kai sallan asuba bayan ka kare azkar sai ka jawo Alkur'ani. daga amma zuwa nasi a ce kullum kana karanta izihi biyu to sai ka samu cikakken nutsuwa kuma ka samu lokacin zikiri ka samu wani wuri na musamman ka zauna kana zikiri kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah shi mai zikiri Allah yana bashi abin da bai ba mai addu'a ba mamaki a ce wata matsala ce ta sha maka kai kawai ka zauna ka yi zikiri kai ta zikiri kai ta salatin annabi kai ta salatin annabi a ce akalla ne kana salatin annabi dubu a ce kahin kai barci za ka yi salati dubu yanzu sai dai ka yi facebook dubu da twitter dubu da tiktok dubu wani wallahi a wata guda baya salatin annabi dari wani baya wani a shekara baya salatin annabi dari a ce ya zauna ya nutsu hankalinsa wuri guda ya yi salatin annabi ɗari a shekara wani ba zai samu wannan kuma yana neman nutsuwa ba a samun nutsuwa sai cikin wannan wasu muna ce yan bidi'a a nema amma wani zai ce maka kahin yayi barci sai ya yi salatin annabi dubu goma sai ya salatin annabi dubu goma muna ce musu yan bidi'a a nema amma ba sa kwantawa sai sun yi salati wani ma ya ce sai ya yi kwana talatin ba ya barci in yi alwala in ya tashi ya dinga sallah tun karhe goma sha biyu sai an sa a salatu yan uwa kun san cewa wannan ƙasar tamu tana cikin matsala da ƙasashen musulmai da ko'ina ma a duniya waɗannan abubuwa su kaɗai za su kawo mana kwanciyar hankali su kaɗai za su warware mana matsala su kaɗai za su sa a zauna lafiya matuƙar ba a ambaton Allah ba a sallah daidai ba a karatun alkur'ani ba yadda za a samu kwanciyar hankali ba yanda za a zauna lafiya amma idan ana son zaman lafiya da shugabanninmu da talakawanmu da mazanmu da matanmu da ƙanana da yara da manya kowa ya kama ambaton ubangiji ya kama hanyar Allah ta nan ne rayuwa za ta yi daɗi ta nan ne damuna za ta yi kyau ilimi ya yi daɗi kasuwa ya yi kyau komi ya yi kyau matuƙar ba a kama Allah ba a bin Allah to ba za a ji daɗin rayuwa ba wani malami ke cewa wallahi in ba dan dare ba da shi zai bai son duniya ma yace shi ba abin da yake jin daɗi a duniya kamar dare Iza nama humqun fi dujal layli fasari wa qum litanaji wal ulumi wa shammiri wa man dhanna anna al izza yulfa bila ana faqad shabaha al majnuna fil aqli faquri idan wawaye suka yi barci da dare kai ka tashi wani rabon shi da kiyamul layli tun a ramadana goma na karshe wani ma ramadanan da yake zawa yana kiyamul layli saboda kasuwanta ya yayi kyau ne saboda al'amuransa su yi kyau ne an ce mishi akwai wani dare wanda in an yi katari ka gamu da wannan dare za ka samu arziki shi arziki ne kawai ya zo nema dare guda daren 27 na Ramadana banda wannan bai taɓa tashi da dare ya kiyamul laili ba haka zai yi tabarci zai yi tabarci tamurru sa'atu ayyami bila nadamin wala khawfin wala baka'in wala buka'in wala hazani lokaci yana ta wucewa dare da yawa yini da yawa suna wucewa ba kai komai ba zuciyarka tana konuwa tana huruwa da wuta na rashin zikiri na rashin ambaton Allah amma kuma ka kasa ganewa Allah ya samu gane wani malami yake cewa abu na karshe yace idan wasu lokuta suka wuce a gare shi yace yana jin daɗi kaman ya tashi yayi rawa yace wallahi in 'yan aljanna haka suke jin daɗin aljanna to suna cikin ni'ima mai daɗi ma'ana mutum ne mai ambaton Allah wallahi ba za ka taɓa sanin kai mutum ne mai jin daɗi ba a rayuwa ba za ka taba sanin daɗin rayuwa ba sai idan Allah ya datar da kai yawan karatun Qur'ani yawan salatin annabi yawan zikiri duk mutumin da baya wannan wallahi zai zo duniya ya fita kaman bai zo duniya ba zai zo duniya ya fita kaman bai zo duniya ba shi yasa wani malami ke cewa wallahi da a ce sarakai da a ce masu mulki da a ce masu dukiya sun san irin daɗin da muke ciki na ni'ima da sun zo sun kwata da ƙarfi da sun zo sun ba mu kashi sun kwaci wannan jin daɗi saboda me ba su samu jin daɗi ba sun samu mulki ba su samu jin daɗi ba sun samu dukiya ba su samu kwanciyar hankali ba sun rasa wai me za su yi su samu kwanciyar hankali yana nan cikin bin Allah inda ake sun san za su ji daɗin dukiyarsu su ji daɗin mulkinsu su ji daɗin rayuwarsu ta hanyar da wannan malamai da suke karanta alkur'ani suke samun jin daɗi inda sun sani da sun zo sun kwace da ƙarfi ka jarraba ka gani za ka san cewa eh lalle jin daɗi da kwanciyar hankali yana cikin ambaton Allah da bin Allah kuma a ƙarshe kuma za ka shiga aljanna ina roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan gaskiya ya ba mu ikon riƙo da addini abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuskure Allah ya gafarta mana wa qumu ila salatikum yarhamuni yarhamukumullah